Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam sojojin Pakistan wajen 23 suka halaka da asibahin yau a wani mummunan harin 'yan ta'adda. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau ɗinnan talata kan buƙatar gaggauta tsagaita wuta a Gaza. Sannan shugaban China Xi Jinping ya isa Vietnam a yunkurinsa na inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu na Asiya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin da ke goyon bayan majalisar CNSP a Nijar sun buƙaci ƙasar ta fice daga ECOWAS saboda takunkuman da kungiyar ta sanya wa Nijar. Amma masana a fannin ma'amalar jama'a sun gargaɗi hukumomin mulkin sojan ƙasar da su yi watsi da irin wannan shawara. sai dai yawo cuɗayya ce ta mutane ta al'ummai ba ta gwamnati ba ne da wanga gwamnatin da waɗancan gwamnatin duk wuce za su amma wannan wannan cuɗayya tana nan ba da ya canza ta duk wanda kenan suna su ɗan maganganu na kiraye-kiraye a yana a wannan duka siyasa ce ta banza. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar Rivers a Najeriya na ci gaba da faɗaɗa yayin da tsohon gwamnan jihar Barista ne Samuke ke ta ƙoƙarin ganin an tsige gwamnan jihar Mr. Sim Fubara. Idan muka leƙa ƙasar Kamaru za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta MRC ta sake zaben madugun 'yan adawa Maurice Kamto a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2025.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 wani harin da aka kai da asibahin yau talata a lardin kaiba faktunkwa da ke arewa maso yammacin pakistan ya halaka sojoji 23 harin ya auku ne a daraban wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar dera ismail khan daura da gundumar wata kabilar da ke iyaka da kasar afghanistan sashin tafi da harkokin sadarwar bangarorin sojin pakistan ispr wanda shine bangaren yada labarai na rundunar sojin ya tabbatar da adadin mace-macen ya kuma ce rundunar sojin ta kashe 'yan ta'adda 27 babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau dinnan talata don yin muhawara kan wani daftari na ƙudurin buƙatar gaggauta tsagaita wuta a gaza saboda dalilai na jinƙai. kudirin ya bayyana abin da ya kira matukar damuwa kan mummunan matsalar nan ta jin kai a gaza da kuma wahalar da falasinawa farar hula ke sha sannan ya jaddada buƙatar kare farar hula a isra'ila da falasino a ƙarƙashin tanajin dokar ƙasa da ƙasa kudirin ya kuma yi kira ga dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa da su mutunta dokar ƙasa da ƙasa sannan ya yi bayani kan batun kare farar hula ƙarƙashin dokar jinƙai ta ƙasa da ƙasa ya kuma buƙaci sakin dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da bata lokaci ba sannan ya buƙaci a tabbatar da cewa suna samun taimakon jinƙai yayin da daftarin koko tafiyar hawainiya da tattalin arzikin china ke yi ke safar gaba a fadin duniya kasashe na zuba ido don ganin kowaɗanne irin matakai china za ta ɗauka nan gaba don farfaɗo da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya wani muhimmin taro da ka iya ba da haske kan wannan koko waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin china ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake son a cimma a shekarar da ke tafi kama daga rashin farfadowar kirki bayan annobar corona zuwa rashin ayyukan yi ga matasa zuwa matsaloli a harkokin gidaje da kuma karuwar basukan cikin gida lallai masu tsara tattalin arzikin china din na da abubuwan tattaunawa da dama a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice da wato kariyar tattalin arziki. To kafin ku ji karashen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yayin da wasu kungiyoyi da ke goyon bayan majalisar CNSP ke kiraye-kirayen ganin kasar ta fice daga ECOWAS a matsayin martani kan takunkuman da kungiyar ta kakabawa kasar. Masana a fannin ma'amalar jama'a da diflomasiyya sun gargaɗi hukumomin mulkin sojan na Nijar da su yi watsi da irin wannan shawara don kaucewa jefa ƙasar cikin yanayin kaɗaici. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai a sanarwar da suka fitar jim kaɗan bayan bayyanar labarin shawarwarin da taron shugabannin ƙasashen yammacin afirka na ranar goma ga watan disamban 2023 ƙungiyoyin ƙawancen front patriotic na fpsn sun fara da nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira take-taken ƙungiyar sai yawo bana ibrahim shine kakakin wannan gamayya lokacin da shugabannin sun ka ɗauki niyyar cewa za su shiga ecowas domin a samu ci gaba ne na biyu mun ka ce a cikin yarjejeniya da ta kafa kungiyar eh, ecowas babu nan da an ka ba ecowas dama ta ɗauki irin wannan matakai da ta ɗauka wanda sun ka gallaza musu kuma sun ka hana ruwa gudu a cikin harkokin tattalin arziki to sai dai dan majalisar rokokin kasa abdulmuni gusman na ganin alamun samun ci gaba a yunkurin warware wannan rikici inda muka hito ba tattaunawa babu shawara babu komi ba tuntuɓe juna yanzu an kai ga wannan matakin abu ne wato wanda ya kamata mai murna da shi an fara ganin wato bakin zare tsayin gwamin jakin da ecos ta yi dangane da dambarwar siyasar nishiyar abu ne da ke bukatar mahukunta su mai da martani kansa a cewar front patriotic babu hujja mu ci gaba da zama a cikin ecowas ya kamata shugabanninmu su rubuta takarda zuwa ga ecowas na ce musu 'yan nijar mun ɗauki niyyar cewa za mu janye kanmu daga eh, wagga kungiya kuma wannan a ganin mu shi ya dace tunda baka zama cikin kungiya nan da baka da daraja abinda mutane suke so shine su murkushe ka a nan dan majalisar ya gargadi hukumomin mulkin soja su yi bursu da irin waɗannan shawarwari sai dai yawo cuɗayya ce ta mutane ta al'ummai ba ta gwamnati ba ne da wanga gwamnatin da waɗancan gwamnatin duk wuce za su amma wannan wannan cuɗayya tana nan ba da ya canza ta duk wanda kenan suna wasu 'yan maganganu na kiraye-kiraye a yana aicen wannan duka siyasa ce ta banza sa suna an kai sun su fahimta ma abin da annan ba su sozawan alhamdulillah sun san abin da suke sauraron koke-koken al'umma ko biya musu dukkan wata bukatar da suka zo da ita abubuwa ne da suka wajaba a wuyan magabata to amma kuma wajibi ne a gudanar da lamura da tsinkaye in ji masani kan harkokin diflomasiya mustapha abdullahi mai yawanci makwabtan namu na ecowas suna da teku to kaga wancan kasashe uku na sahel din da kake gani ba su da teku hita ba shi bane alheri su ah, masu iko a ƙasar Nijar kasa ɗauki wata niyya domin shi mulki wanda yake saman iko ɗin shi yake gane kullin da ke cikin iko idan 'yan ƙasa su fito suna zanga-zanga eh, gwamnati yana iya sauraron su amma dai a ƙarshe shine yake da 'yanci ya ɗauki niyyar da ta kamata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 shugaba shi da matarsa peng luyin sun samu tarba a filin jirgin saman hanoi daga firaministan vietnam pan min chin a farkon ziyarar kwana biyu na shi da zai yi wadda ita ce ziyararsa ta farko tun daga shekara ta bakwai zai kuma gana da shugaba vovon tuwon firaminista shin da sauran jami'an vietnam sannan zai sa hannu kan wasu yarjejeniyoyin tattalin arziki ciki har da na inganta hanyoyin dogo yayin da batun sharar fagen shigar shigar ukraine cikin kungiyar tarayyar turai eu zai dauki hankali a babban taron eu na wannan makon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 Rikicin siyasar jihar Rivers a Najeriya ya sake daukar wani sabon salo yayin da ake ci gaba da takon saka tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Rivers barista Nyesom Wike da gwamnan jihar Mr. Sim Fubara. Ko a kwanan nan wasu 'yan jam'iyyar PDP a majalisar dokokin jihar sun sauya sheka zuwa APC. Masharhanta dai sun yi tsokaci game da wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Lami da Abubakar Sokoto ya aiko mana. Dambarwar siyasar jihar Rivers ta ƙara faɗaɗa domin kuwa ɓangaren tsohon gwamnan jihar Rivers barista Nelson Muke ya sake shata wani sabon layi da za a iya tsige gwamnan jihar ta Rivers Mr. layi Fubara. Hakan dai yana zuwa bayan shiga tsakani da shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya yi da kuma wasu gaggan 'yan yankin na Niger Delta a baya-bayan nan majalisar jihar Rivers dai wadda kamar an sasanta kanta na da shugabanni biyu sannan kuma mafi rinjayen 'yan majalisar sun fice daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ko yaya 'yan jam'iyyar ta apc suka ji da shigowar 'yan majalisa 27 na jam'iyyar pdp ga abin da wani dan bangaren tsohon gwamna rotimi amici na jam'iyyar apc ke cewa we have said if you are interested in joining a political party you must not use the uh, window Yana cewa ne idan mutum na da bukatar shiga jam'iyyar APC bai kamata ya shiga ba ta kofar baya domin tsarin mulkin jam'iyyar ta APC mai lamba takwas da lamba tara ya ayyana ka'idodin shiga jam'iyyar ta APC kuma abin da ya faru a baya-bayan nan musamman na korar shugabanninmu na jam'iyya guda shidda kuma mai ba da shawara kan harkokin shari'a tuni muka tabbatar da cewa wata bi ta da kulli ne jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Rivers a cikin wata sanarwa da ta fitar mai dauke da sa hannun Musa Moniface Victor mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Rivers ta ce shugabanni 27 da suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC ba kowa a kujerunsu. Tuni dai masu sharhi akan harkokin siyasa suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa da ta kunno kai a jihar ta Rivers. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi sharhi ne akan harkokin yau da kullum. Irin wannan siyasa da take faruwa a jihar Rivers kamar kuma yadda ta faru a wasu jihohi da kuma ma inda zai faru a wasu jihohi irin waɗannan suke kawo wa demokuraɗiyya a Najeriya tarnaki wanda daga ƙarshe abubuwan ma sukan iya zuwa su lalace gaba ɗaya kowa kuma ya dinga da na sani da nadamar abin da ya aikata. Eh, ai dama yanzu abin da ya faru gida ma wike burinsa ya kasance ya samu majority ya samu mafi rinjaye ta yadda kawai zai ba su umarni ne su tsige gwamna lura da cewa 'yan majalisun gaba ɗaya an samu 27 sun tafi apc wanda suka rage mutum biyar ne kaɗai a pdp ko meye masana shari'a ke cewa dangane da wannan batu barista sadau garba wani lauya ne mai zaman kansa a najeriya a doka shine ɗan a misali an zaɓe ka a tiket ɗin wata jam'iyya to doka bata bari ka saki jam'iyyar nan ba ka shiga wata jam'iyya ba ba tare da ka aje mata tiket din da aka zaɓe ka ba ka fita so da ka je wancan jam'iyyar kai takara na amma sai dokan kuma ya fayyace ya ba da inda za a iya ayi yi hakan shine in a misali an sa in jam'iyyar ba zaman lafiya ta rabu biyu to kowane dan jam'iyya yana da dama ya amfani da wannan dama ya ce akwai gingimu ko akwai rigima an rabu biyu a jam'iyya saboda haka yana da wannan dama doka ta bashi dama ya fita ya sake jam'iyya ba tare da ya aje ɗan kujeranci shi ba. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru. A farkon wannan makon ne jam'iyyar adawa ta MRC ta sake zaben madugun 'yan adawa Maurice Kamto a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2025. Kamto ya kuma sanar da kafa wata hadakar 'yan adawa tare da yin alkawarin aiki da mutane daga kowane bangare da nufin kawo kyakkyawan sauyi a Kamaru. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir ladan na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin jawabin nasa a ranar Lahadi goma ga watan Disamba, Maurice Kamto ya sanar da kafa wata ƙungiya mai suna Alliance pour le Changement wato ƙawancen 'yan siyasa na neman canji a ƙasar kamaru wanda za ta yi aiki tare da 'yan ƙasa daga ɓangare daban-daban ciki har da masu fafutuka ko masu goyon bayan gwamnatin fulbiya waɗanda su ma suke neman wannan canji shugaban mrc maurice kamto ya ce lokaci ya yi da ya kamata mu 'yan adawa mu saka gaskiya cikin yadayin tafiyar mu ina nufin mu haɗa kai domin bayyana wa masu jefa ƙuri'a manufar mu saboda so da yawa muna kafa ƙungiyoyin ƙawancen 'yan adawa kuma mu kasa samun nasara domin ana jayayya kan wa zai jagoranci wannan kungiyar kadan muka saka gaskiya masu zaɓe za su yi rububin ɗaukan katin zaɓe hakan zai samu yi nasara nlc ta kudiri aniyar juya shafi kan zanga-zangar da ta yi a zaben shugaban kasa da ya gabata don haka ta yi watsi da ganin an yi nasara ko ba a yi ba kuma za ta tsaya a dukkan zaɓuka da za a yi nan gaba musamman na 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi da kuma na shugaban ƙasa a shekarar 2025 in ji maurice kamto masanin siyasa shehu usmanu ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar ƙawance da Morris kamto ya kafa inda ya ce ni ina ganin wannan ƙungiyar ba inda zai kai ba zai haifi wani ɗa mai ido ba shi ma hasanin shugabancin da suka ba shi don ba wani wanda zai iya mai bubinsa ne kawai aka ɗauki shugabancin aka sake aka ba shi don mutanen shi da yawa kamar su ya sunan tandoki na duwara mutane da yawa hakan nan sun bat tafiyan nasa sun kama wasu abubuwan da da su kamar ana ganin da su za a iya kai magacci to yanzu dai kusan a tafiyan da shi kadai ne tauraro to kai kadai kuma ba za ka iya jan ragaman siyasa ta adawa musamman irin ƙasa ta kamaru. A shekarar 2018 Maurice Kamto ya faɗi a zaben shugaban ƙasa inda ya samu kashi 14.23 cikin ɗari na ƙuri'a da aka kada yayin da Paul Biya ya samu sama da kashi 71. Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Ladan, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata kungiyar da ministan harkokin noma a najeriya sanata abubakar kyari ya yi karin bayani game da kaddamar da noman rani na bana a jihar jigawa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya da sakataren kungiyar manoma ta najeriya a fan honorable muhammad magaji da koro bayani game da kaddamar da noman alkama a jihar jigawa ke lokaci ya yi halin nasa ga dai ci gaban hirarsa da mahmud ibrahim kwari wannan suna ke cewa manema ba manoma ba manema muke ce musu wannan ba yadda muka iya illa mu abin da muke kullum a bi ta ka'ida ta kungiyoyin manoma na jihohi saboda haka yanzu shi yasa zaka ga yanzu in ka je wurin zamanin za zaka ga akwai shugabannin noman alkama akwai shugabannin noman shinkafa waye waye duka ga su nan ba don komai ba sai don idan ka ba shugaban na noman shinkafa harkar noman shinkafa a adamawa ko a gombe ko a jigawa ko a wani wuri to mutanen sa zalla zai bayawa ba zai je ɗauki wasu mutane wanda ba su bai bayawa in kuma kuskure yi wannan to wannan kuma shi jawo wanda ba ma fatan a maimaita kuskuren da aka yi baya kuma in Allah da ba za a maimaita ba kamar yanzu wannan tsari ma'aikata manoma akwai kuɗi ne ko iya kayan aiki za a su. alhamdulillah kamar yadda ka ji shi mai girma ministan gona ya faɗi za a ba da kaya na akalla kayan da za a bayar din nan mu a kiyasin mu a takarda dai dubu ɗari uku da kusan sittin ne amma akwai iri na ingantacce na ƙasar waje wanda shi ma kansa ya kai dubu ɗari wanda shi sun ce za su ba da shi kyauta kyauta za a ba da shi wanda ya yi daban da tsarin da ake a baya to ga irin kyauta ga kayan dubu ɗari da sittin in ka hada kusan dubu ɗari da wani abu kusan ɗari da hamsin ko fiye da haka amma abin da ake so manomi zai biya dubu ɗari da tamanin ne kawai ya karbi wannan kayan to saboda kaga wannan an taimaka wa manoma kwarai da gaske wanda duhulin ne mu shugabannin manoman najeriya mu yaba wa shi mai girma minista da dukkan wanda suke da hannu a cikin wannan tsarin wanda kuma manomi da ya biya dubu ɗari tamanin za a bashi takin sa buhu goma da sauran kayayyakin da duk ake da za a haɗa masa take wasu ma ina gani kamar yanzu har suriya sun fara wanda ba su fara ma na za su fara bada kayan nan kuma kayan na kasa ba wai ka bada abu a baka gobe ba kamar yadda kace shi mai girma minista shi sanata kyari ya faɗi kuma a kai yake a kai suke ba tare da wani bata lokaci ba har ila yau wasu manoma sun yi tsokaci dangane da kaddamar da noman rani na bana sunana alhaji ali shengel To Alhaji Ali gashi yau an kaddamar da tsarin noman rani na alkama a Hadeja. Ana noman alkama ne? Eh, na ba na noman alkama amma kamar yadda na ga gwamnati na tallafawa. Saboda ka bana ma sai na kama zan yi. Amma insha Allah rabbi noman shinkafa da na yi amma alkama ba na yi amma abin bana da na ga yanayin da gwamnati ta tallafawa talakawa shi kawo sai nace insha Allah ni ma zan yi. Amma a yanzu na gyara gurin amma ban samu komai wani kaya a hannuna ko wani abu ba. wato ka gyara gona ka. ai amma na gyara gona in Allah da kuma zan yi mm. ina sare kana da tabbacin samun kayan aikin ne misali eh to ina sare ana sare mm. za a samu mun Allah da to eh, yanzu eh, kamar hekta nawa mutali kai tanadi eh in Allah da ina ganin zan yi kamar hekta daya tunda ban taba yi ba amma in dai har Allah ya sa na yi kamar da gwamnati take umarni za mu iya zan iya kokari na da izinin Allah zuwa gaba amma bana shatta dai kawai nake in jaraba mm. da izinin Allah baya ga maganar tallafi din nan eh. me baka kwarin gwiwa na cewa kai din nan abin ne bani kwarin gwiwa na cewar jihar Jigawa tana cikin jihohin da za ta tallafa wa Najeriya abinci. Saboda kamar ne ba ni kwarin gwiwa cewa in Allah yadda mu ba da kokari ni ma in zanto ina cikin waɗanda suka taimakawa wasu jihohi ba ma jihar Jigawa ba. Sunana Musa Haya. Ah, ina kenan. Gwaram. ka ga alat na ga alat na nawa ka gani dubu ɗari da tamanin da ɗari biyar bayan haka fa an baka kaya ne ko kuma ba a ban kayan ba dai an dai tura min alat din dai eh, akwai taki mpk buhu bakwai akwai yuriya buhu uku sannan akwai ah, iri buhu biyu sannan akwai maganin nuwa wannan biyu wannan daya wannan biyu wannan daya duk anan zaka karba ko gwaram zaka koma kansa sun ce min wai a tsamiyar yaya ina ne sami yaya garin yaya sabon garin yaya eh mm. wa nan zan je karba wato nan ne kaman santa ce nan ne santa mm. eh amma dai alat ya shigo alat ya shigo to an sassabe an kilarin gona an a komai an gyara ko alkawar muke jira ta mm. eh, ji daɗi sosai kuma na gode wa Allah sunana na hajji asamani kina noma ne ina noma shinkafa masara alkama hatsi ba abin da gani kin shekara nawa kamar kina noma sha biyar yanzu da kika zo wannan taro an ce za a baki kayan iri ne ko kin samu an ce za a bani je na kai shekara goma sha biyar ina yi amma gona a rana nake haya nake karba na karba haya nemi taki nemi iri shuka Allah da ikon yanzu sai aka ce za a bada taki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 A yau za mu fara da sakon haɗin gwiwa na Sanusi Madate da Magaram, Isiwu Makeri Madate Ilyas Yakubu Digawa Yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama ya ce, Salam VOA Hausa fakewa da rikicin da ke tsakanin wike da fabura da wasu 'yan majalisun jam'iyyar pdp na jihar rivers ke yi suna canja sheka zuwa apc mai mulki hakan ya kara tabbatar mana cewa 'yan siyasar mu na wannan zamani kowa ya fi son ya je inda zai gyara miyarsa ne ba wai inda zai gyara talakawa ba kamata dai su gane cewa kowane dan adam akwai lokacin haskawar tauraruwarsa haka kuma akwai lokacin dushashewarta haka ma jam'iyyun siyasa sai kuma sako na gaba ya ce salam voa VOA Hausa. Don Allah ku miƙa min saƙon jinjina ga 'yan majalisar dattawan Najeriya da suka ba da gudunmawar albashinsu ga al'ummar tudun biri da ibtila'in harin bam ya faɗa musu. Da fatan 'yan majalisar za su yi tsayin daka don ganin an yi bincike da hukunta waɗanda suka kai harin bisa kuskure. Sannan su tabbatar da daƙile faruwar hakan nan gaba. Daga ƙarshe ina fatan su tabbatar an biya diya ga 'yan uwa da iyalan waɗanda abin ya faɗi da su. sakon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe a najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa kungiyoyin fararen hula da ke baiwa gwamnatin sojin nijar shawarar ficewa daga kungiyar ecowas a gaskiya wannan shawara gurguwa ce ya kamata hukumomin sojin nijar su yi taka tsantsan kan wannan shawarar sai kuma sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau sakon haɗin gwiwa ne na jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rajo da aisha usaini dangwata karasuwa maryam baba gana nutel wacakal tare da ado salati goma ga annabi rajau ya ce sake son tsaurara dokokin cin zarafin mata a najeriya da 'yan majalisun dokokin najeriya suka yi hakan ya yi daidai domin mata ba abin wulaƙantawa ba ne tunda dai su ne silar zuwan kowa duniya a ƙarshe muna fatan za mu gani a aikace ba wai a rubuce ba kaɗai to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku mu kuwa za mu karanto muku iya abin da ya sawwaka. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen wani harin da aka kai da asibahin yau talata a lardin Kaiba Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin Pakistan ya hallaka sojoji 23. Harin ya auku ne a Daraban wani lungun da sojoji suka ta a gundumar Dera Ismail Khan daura da gundumar wata kabila da ke iyaka da ƙasar Afghanistan. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau dinnan Talata don yin muhawara kan wani daftari na ƙudurin buƙatar gaggauta tsagaita wuta a Gaza saboda dalilai na jin kai. Ƙudurin ya bayyana abin da ya kira matuƙar damuwa kan munanan matsalolin jin kai a zirin Gaza da kuma wahalar da Falasɗina farar hula ke sha. sannan ya jaddada buƙatar kare farar hula a isra'ila da falasɗinu a ƙarƙashin tanajin dokar ƙasa da ƙasa yayin da daftarin wato tafiyar hawainiya da tattalin arzikin china ke yi ke haddasa fargaba a faɗin duniya ƙasashe na zuba ido don ganin kowaɗanne irin matakai china za ta ɗauka nan gaba don farfaɗo da wannan tattalin arziki wanda shi ne na biyu a ƙarfi a duniya